akan manzilar gudu kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata Faslin wa min iyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daga cikin manzilolin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatul firar manzilar gudu qala ta'ala fafirru ila ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin ya ce, ku gudu zuwa Allah wa haƙiƙatul firar alharabu min shay'in ila shai. haƙiƙar gudu alfirar shine gudu daga wani abu zuwa wani abu Wahuwa nau'ani nau'i guda biyu ne firaru su'ada'i wa firarul ashqiya gudun mutanen arziki 'yan aljanna da gudun mutanen da suke cikin tsiya wato wayanda suke masaban Allah subhanahu wa ta'ala. Fafiraru su'ada'i alfiraru ilallahi ta'ala. Gudun asu'ada shine gudu izuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa firarul ashkiya'i alfiraru minhu la ilaihi. Gudun ashkiya kuwa shine gudu daga wajen Allah amma ba zuwa wajen Allah ba. Wa ammal firaru minhu ilaihi fafiraru ihi. amma gudu daga wajen Allah izuwa Allah wannan shine gudun waliyansa ah, wannan kamar yadda kullum muke tunawa a cikin wannan hadithi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa Allah ina neman tsari da daga fushinka da yardarka ina neman tsari daga azabarka da afiyarka da afuwarka kuma ina neman tsari daga wurinka zuwa wajenka a bika minka to wannan shine gudu daga wajen Allah zuwa Allah قال ابن عباس abbas عباس anhu yace عنه يتي في قوله تعالى ففروا إلى A cikin tafsirin sa na wannan na wannan fadar ubangiji fafirru ila Allah yace firru minhu ilayhi wa amalu bi ta'atihi ku gudu daga wajen Allah izuwa Allah gudu daga azabar Allah izuwa rahamarsa gudu daga fushinsa gudu daga fushinsa izuwa yaddarsa ku gudu daga wato um, saba masa izuwa da'arsa ku yi aiki da da'ar Allah wa sahal ibn abdullah sa'ad abdullahi tastari shi kuma yace firru Masi wallahi ilallahi ku gudu daga abin da yake wani Allah izuwa Allah wa qala wasu kuma suka ce ihribu min azabillahi ila thawabihi bil imani wa ta'ah ku gudu daga azabar Allah izuwa ladansa ta hanyar riko da imani da da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa qala sahibul manazil shi Sheikhul Islam Abu Ismail al-Harawi sahibul manazil yace menene alfirar ya ce huwal Harbo? mimma lam yakun ila man lam yazal shine gudu daga abin da bai kasance ba zuwa abin da bai gushe ba wato gudu abin da bai kasance ba shine dukkanin wani Allah abin da kuma wato yana nan wato eh, bai gushe ba yana nan ba zai ɓace ba shine Allah subhanahu wa ta'ala kullu man alaiha fan wa yabqa wacce rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da yake wannan Allah gushewa zai yi bacewa zai yi babu abin da za a bari sai zatin ubangiji subhanahu wata'ala to shi gudun nan yace huwa ala thalathi darajat akan daraja uku ne kamar yadda muka yi bayani malam kullum yana magana darajar amma da darajar khassa da darajar khassatul khassa thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasid wa minhum sabiqun bil khairati to darajar amma yace firarul ammati min al-jahadi ilmi aqdan wa sa'yan wa min al-kasri ila at jiddan wa azma wa min ad-dhiqi ila as-sa'ati thiqatan wa raja'a abu guda uku gudun gama garin muminai shi kuma gudu iri uku ne na farkon su, gudu daga jahilci zuwa ilimi aqdan wa a cikin kullata a zuciya da kuma aikatawa kamar yadda bayani zai biyo baya jahilci iri biyu ne akwai jahilci da ma'anar ba a san gaskiyar da za ta amfana ba wato rashin ilimi akwai kuma jahilci da ma'anar aiki wanda yake sabanin ilimi sabanin gaskiya duk sanda aka saba wa Allah wannan aikin aikin jahilci ne idan mutum ya yi sabo sai a ce aiki yake na jahilci haka idan mutum ya magana ta rashin ilimi magana ce ta jahilci saboda haka um, um matakin farko a gudu daga jahilci Akajan wa sa'yan shine a nemi ilimin haƙiƙar gaskiya sannan kuma a yi aiki da ita hmm. wa minal kasali ila tashmiri jiddan wa azma sannan a guji kasala izuwa zage dantse wato a riƙe aiki da gaske aikata shi da gaske kuma guji ya aikatawa da gaske jiddu da azma wato aka ce eh, jid abin da yake nufi a nan shine yin aiki yadda ya kamata kamar kowane irin aiki ne mutum yana aikin ofis da akwai mutumin da lokaci in ofis bakwai jarabi ne kafin bakwai jarabi yana nan in ya zauna in an kawo masa fayil nan da nan zai tsaya ya gama shi zai aiki yadda ya kamata a yi ba zai tafi kafin a tashi daga aiki ba wato sai a ce mutum ya iya aiki to wannan shine jid azmi kuma dama sai ya ƙudiri niyyar cewa zai yi aikin yadda ya kamata wannan a cikin zuciya yake idan mutum mutumin da yake yana kyautata aiki yana ƙudurtar niyyar cewa zai kyautata aikinsa shine wannan azma sannan kuma idan ya aikin yana kyautata shi kamar da larabawa suke cewa man jadda wajada wanda ya dage ya abu da kyau yana samun sakamako wa min ad-dhiqi ila sa'ati thiqatan wa raja'a sannan kuma gudu daga wato kunci izuwa yalwa ta hanyar wato ta hanyar amincewa Allah subhanahu wata'ala da kuma kewa ko begen alkhari daga wajensa sai abubuwa guda uku gudu daga jahilci izuwa ilimi gudu daga kasala izuwa zage dantse gudu daga kunci izuwa yalwa wa qawluhu firarul ammati min al-jahli ila al-ilmi aqdam wa sa'ya faɗar malam da ya ce gudu daga jahilci zuwa ilimi aktan wasa'iya ya ce aljihalu nau'ani jahilci nau'i biyu ne adamul ilmi bil haƙƙin nafi'i a zo na farko shine a zo ba a san ba babu rashin ilimin gaskiya mai amfanarwa wa ajamul amali bi mujabihi wa muktadahu ko kuma rashin wato rashin aiki da abin da gaskiyar nan take wajabtawa kuma take hukuntawa wato mutum ko dai baka san abin da yake daidai ba to wannan jahilci ne ko kuma ka san abin da yake daidai ka zo ka aikata shi abin da yake ba daidai ba to shi ma jahilci ne fakilahu ma jahalun dukkanin wa'annan jahilci ne lugatan wa urfan wa shar'an wa hakikatan a cikin harshe da cikin um, urf wato al'ada da kuma cikin shari'a da cikin hakika Ƙala Musa, Musa alaihi salam, annabi Musa yana cewa, A'udhu billahi an akuna al jahilina lamma ƙala lahu qaumuhu atattakhiduna huzwa. Lokacin da Banu Isra'ila suka ce da annabi Musa, atattakhiduna huzwa shin yanzu ka ɗauke mu ababen izgiri lokacin da annabi Musa ya ce musu inna Allah ya an tadbahu baqara cewa Allah yana umartar ku ku yanka dan maraki sai suka ce da shi a tattakhidhu na husu'a. yanzu mu izgidi kake mana wasa kake mana wasa kake mana sai ce a'udhu billahi an akuna min aljahilina ina neman tsarin daga wajen Allah na kasance a cikin jahilai wato ashe yin wasa da yin izgidi gashi aiki ne ya ambace shi da sunan jahilci uh, wa qala yusuf siddiq annabi yusuf alaihi salam shi kuma yace wa illa tasrif anni kai da hunna asbu ilaihinna wa akum min jahilin idan baka kawo min da kaidin matan nan ba zan iya karkata wajen su na zo na kasance a cikin jahilai ai min murtaki bi ma haramta alaihim ai um, wato na zama cikin waɗanda muke aikata abin da ka haramta su aikata. Ƙala ta'ala Ubangiji yana cewa inna mattaubatu ala Allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin Allah ya ɗauka wa kansa karɓar tuba ga waɗanda suka aikata mummunan aiki akan jahilci qala qatada qatada yace ajma'a ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna kullama usiya Allah bihi fa huwa jahala yace sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taru akan cewa dukkanin abin da ake saba wa Allah da shi to jahilci ne wa qala ghayruhu wani sa kuma yace ajma'a sahabatu ala anna kulla man asallaha fa jahil wato eh, sahabbai sun taru sun yi ijma'i akan dukkanin wanda ya saba wa Allah to jahili ne wa qala sha'ir mawaki yana cewa ala la yajhalan ahadun alaina fa hana fauka jahadar jahilina ce a'a bari kada wani mutum ya mana aikin jahilci wato kada wani mutum ya mana aikin katobara ya mana mummunan aiki ya kira, ya kira shi jahilci la halan ya mana jahilci wato ya aikata wani abu wanda yake mara kyau gare mu fa najhala fauka jahlil jahilina to mu ma sai mu aiki irin mai jahilci sama da jahilcin wanda ya mana jahilci wato mu ma aikata masa kacho barar da ta wuce tasa wasu miya adamu mura'ati da ilmi jahlan imma li annahu lam yantafi bihi fa uh, nuzzila manzilatul jahil wa imma li jahli bi uh, ma tajni a waqi bi fi'lihi ana ambatar rashin rashin wato aiki da ilimi wato jahilci ko dai don saboda mutum ya yi ilimin amma bai amfana da shi ba su aka ya saukar da shi matsayin jahili ya zama da shi da wanda ba shi da ilimin daidai suke tunda ka sani kake aiki da shi to da kai da wanda sani bai sani ba jahili suka zama tare kuke ko kuma a'a um, mutum yana da ilimi cewa wannan abun ba shi da kyau amma ba shi da ilimin mummunan makomar aikata wannan abin da aka aka hana shi shi yasa aiki da yake saban Allah yake zama Uh, jahilci falfirarul mafkur gudun da ake faɗa da aka ce fafirru ilallah kuma aka ce aka ce alfiraru minal jahali ilal ilmi da mana gudu daga jahilci zuwa ilimi alfiraru minal jahalaini gudu daga wa'annan jahilcin guda biyu minal jahali bil ilmi ila tahsilihi i'tiqadan wa ma'rifatan wa basiratan wato mutum ya gudu daga jahilci zuwa ilimi wato ta hanyar samun ilimin ya ici ƙadan akan kurkudarta um, um, a zuciya da ma'arifa da sani da basira wato idan mutum ba shi da ilimi ya je ya nemi ilimin shine ne eh, mataki na farko na gudu wal firaru min jahalil amali ila sa'ayin nafi'il amal nafi' wal amal salih qasdan wa sa'yan sannan kuma gudu daga jahilcin aiki zuwa wato tafiya mai amfani da aiki managarci ya zama mutum ya yi ƙudurcin niyyar cewa aikin zai aiki da wannan ilimi ya aiki da abin da Allah ya ce aiki ya aikata shi yasa ya ce alfiraru ah, ya ce minal jihad ilal ilmi aqjan wa sa'yan aqjan ya wannan ishara ne ga neman ilimi neman sani sa'yan kuma yana ishara zuwa aikatawa aiki da wannan ilimi saboda eh, wannan shi eh, fira na farko na amatul eh, mu'minina to na biyu ya ce wa minal kasali ila tashmiri jiddan wa azman ya firru min ijabati da'iyal kasal ila da'iyal amali wa tashmiri bil jiddi wal ijtihad ai ya gudu daga amsawa kiraye kiraye nan na kasala zuwa kiraye-kirayen aiki da zage dantse da yin aikin nan da gaske da kuma dagewa a kai. Wal jiddu, jiddu abin da ake nufi da shi, huwa hahuna sidqul azmi abin da yake nufi a nan shi ne gaskiyar wato eh, niyya gaskiyar azama wa ikhlasuhu min shawa'ibil futuri wa wu'udin taswifi wacce hawuni da kuma eh, wato eh, Eh, tsarkake azama daga gurbace-gurbacen hutu da kuma alƙawuran zan yi zan yi shi ne a taswifi eh, wacce hawun da rashin kula eh, zan yi kaza lokacin da ya kamata kai abu ka dinga jinkirtawa an yi kiran sallah ka zauna ka ce za ka yi za ka yi har lokacin ta fita kana da arziki kana ganin aikin alhari a gabanka kana da mutane da bukatu kana cewa bari dai ai zan aikata zan taimaka zan taimaka baka zo ka ce baka ba zan ba mara lafiya baka ba shi ba zan eh, ciyar da miskini zan yi zan yi baka aikata ba eh, lokacin eh, aikin hajji ya zo kana da halin aikin hajji ka ce ai sai baɗi kana ta jinkirtawa to hmm. wannan duk kasala ne idan lokaci ya yi lokacin abu a tashi a yi shi idan mutum yana da lalaci yana zama baya yi wato kada ya tsaya yana zanyi zanyi hmm. wato wace tajannubu sini wa saufi wa asa wa la'alla ne wato mutum ya nisanci sino wato eh, ka ce sa'usalli hmm. zan yi sallah wa saufa usalli da sannu zan yi sallah irin wannan wa asa an usalli ya eh, ce ai dai eh, zai yiwu zan yi wala Allah usali to Allah zan yi duk waɗannan wato mutum ya guje su idan mutum zai aiki kawai ya tashi aiki babu da can sai an jima hmm. ko sai wani lokaci ko wace kila ko Allah hmm. fa huwa am adarru shay'in alal abdi wannan jinkirin da ko kwancan da ɓata lokaci ya fi komai cutarwa ga bawan Allah wahiya shajarun samaru hal hasarati wannan nadamat bishiya ce wacce ba ta tsirar da komai sai hasara da nadama hmm. duk mutumin da ya dinga cewa ai yi, na yi, zai ba komai a hankali zan yi a hankali za a yi to ƙarshen ta sai kaga sai lokaci ya ƙure. Hmm. ko mutuwa ta zo maka sai kaga baka yi ba hmm. ko kuma kana so ka ce makawa mutum mutum ba shi da lafiya kana cewa za ka yi za ka yi kana zai ka ji an ce ai wane ya cika sai ka dinga ayya ka ga kuwa ina ta cewa zan ce maka masa na ce zan masa gashi har har ya mutu ban yi ba to um, sau haka mutum ya daina eh, kasala ya tashi zuwa zage dan sai wal farqu bainal jiddi wal azmi bambanci tsakanin jidd da azm annal azma sidqul iradati wastijma'uha wato azama abinda ciki take nufi ita ce gaskiyar nufi da kuma tattara nufi a waje ɗaya wal jiddu sidqul amali wa badal juhudi bihi fihi shi kuwa jiddu ne gaskiya a cikin aiki da baje wato uh, uh, uh, effort um, ƙoƙari um, a cikin aikatawa. Waƙad amara Allah subhanahu bi talaki awamirihi bil azmi wal jiddi. Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni a karɓi umarninsa da wato azama da jidd faƙala Allah yana cewa khudu ma naku bi quwwa ku riƙe abin da muka aiko muka muka muka muka baku da ƙarfi wa qala wa katabna lahu fil fil alwahi min kulli shay'in mu'idatan wa tafsilan li kulli shay'in fakhudha bi quwwa mun rubuta masa a cikin lauhud alluna annab Musa kenan a cikin komai muka muka muka rubuta masa wa'azantarwa da rarrabewa ga dukkan komai muka ce kuma ka riƙe. wannan abu da kuma cikin alwa bi wacce wato da karfi ka rike shi eh, eh, gamgam eh, kuma ya ce ya haya ko khudhil kitaba ba kowa ya haya ka rike littafin Allah da karfi wato ka tsaya kai aiki da shi ka rike a zuciyarka da niyya mai kyau sannan kuma ka tashi kai aiki da abin da ke ciki aiki da karfi ba aiki na kasala ba aiki na na rauni da da da da da watsar da da aiki ba to na ukun sai ce wa qauluhu fadarsa wa min ad-diki ila sa'ati thiqatan wa raja'a wa raja'a wato eh, daga cikin kunci mutum ya gudu daga kunci zuwa yalwa ta hanyar amincewa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bege ko kewar wato um, ladansa ko, ko alkhairinsa. yuridu hurubul abdi min tiki sadrihi bil humumi wal gumumi wal ahzani wal makhawif allati ta'tarihi fi hadhihi jari min jihati nafsihi yana nufin wato gudun bawa daga ƙuncin da yake cikin ƙirjinsa, na abubuwan damuwa da abubuwan eh, eh, ɓacin rai baƙin ciki da abubuwa eh, na tashin hankali da abubuwa na tsoro waɗanda suke bujirowa a cikin wannan duniyar gare shi ta kan ransa mutum yana zaune kawai ya zauna na cikin bakin ciki hmm. ya ji kansa a cikin damuwa ya ji kansa a cikin tsoro wato eh, wa ma huwa kharijun an nafsihi da kuma wani abin da yake wajen ransa ne ma ya ta'allaqu bi asbabi masalihi wa masalihi man ya ta'allaqu bihi da abin wato abin da yake ya rataya da eh, sabubban maslaharsa ko sabuban abin da ya dace da shi kamar yana jin tsoro akan dukiyarsa kar a masa sata ko kuma wani mukaminsa kada ya rasa shi ko um, uh, uh, wani ɗansa kada wani abu ya same shi wa ma ya ta'allaqu bi malihi abin da ya dace da dukiyarsa wa badanihi ko jikinsa wa ahlihi ko iyalansa wa ajubihi ko kuma ma wato maki ya zo kana jin tsoron maki ko yana kulla maka sharri ya zama duk waɗannan abubuwan ne suke kawo damuwa a cikin zuciyar ah, ɗan adam su sa masa wato kunci a cikin kirjinsa ya ce to ya harubu min diki sadrihi bi dhalika kullihi wato mutum sai ya gudu daga wannan kuncin da yake kirjinsa na wa'annan abubuwan gabaki ɗaya ila sa'ati fada'i thiqati billahi izuwa yalwar sararin amincewa da Allah subhanahu wa ta'ala wa sidki tawakkuli alaihi da gaskiyar dogaro akan Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya damu dan adam idan ya ɗauka ya caccara ya wa Allah sai ji kirjinsa ya buɗe hmm. wannan ƙuncin da yake kirjinsa sai ya buɗe ah, wa husnin raja'i li jamili sun bihi yayi kyakkyawan zato akan cewa abin da Allah subhanahu wa ta'ala aikata da shi shine mai kyau wata ah, wa ko'il marjubi min lutfihi ah, Uh, wa birrihi da kuma wato um, ya tawakku in kyakkyawan fata ya tabbatar cewa um, yana kyakkyawan zato a cikin ludufin Allah subhanahu wa ta'ala da kyautatawar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa min ahsani kalamin amma a cikin mafi kyawun zancen mutane da suke yi a gari suna cewa la hamma ma'allahi babu bakin ciki idan ana tare da Allah hmm. wato in dai mutum ya yadda cewa Allah ne mai komai kuma ya yarda cewa abin da Allah ya ka shi alkhairi ne to duk abin da ya dame ka abin da shafi iyalanka ko ya shafi dukiyarka ko ya shafi jikinka hmm. ko ya shafi rayuwarka ko ya shafi wani abu dai da kake gani ka eh, race kanka da shi ehm, wato sai ya zama Allah ya kawo maka da shi ka ya bude wannan nauyin Allah ya ɗauke maka. Ƙala hmm. ta'ala Allah sun yana cewa ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wanda ya ji tsoron Allah Allah yana sanya masa mafita ya arzuta shi daga inda baya eh, lissafi qala rabi' ibn ibn hufayn rabi' yace yaj'al lahu makhrajan min kulli ma dhaqa 'ala nasi ai Allah yana sanya masa mafita daga dukkanin abinda da yake wato kawo al'umma yake kawo mutane kunci wa qala abul aliya abul aliya yace min kulli shidda ai mafita daga dukkanin tsanani wa Hassan, Hassan hasan ce yace makhrajan mimma hahu anhu mafita daga abin da ya hana shi ya hana shi ya aikata wa man ala fa huwa hasbu wanda kuwa ya dogara ga Allah to Allah shine maishinsa ai man yathiqu billahi duk wanda ya ya amince da Allah fi na wa'ibihi a cikin abubuwa na musiba da suke samun sai idan mutum ya kamu da kowace irin musiba ya zama ya amince da Allah wa muhimmatihi duk wani abu da ya dame shi duk abin da ya dame shi ya zama ya amince wa Allah ya bar wa Allah lamarinsa to yakfihi kullama ahammahu to Allah subhanahu wata'ala sai ya isan masa dukkanin abin da ya dame shi Daga dukkanin musiba idan ka samu, ka ji zuciyarka ka ta kuncata, kirjinka ya kuncata, ka tattara ka bar wa Allah. Kuma ka yadda cewa abin da Allah ya yi da kai shine fa alkhairi, to sai Allah ya ije maka wannan abin da ya dame ka. Wal hasbu alkafi. Ai hasbu abin da ke da hasbu alkafi shine ma'ishi. Hasbunallahu ai kafi Allah Allah ya isa mana shine hasbunallah saboda haka kullum mutum ya ga yana cikin damuwa kullum ya ji kirjinsa ya eh, eh, ya kuntata to ya bar wa Allah lamari ya mai da lamarin wajen Allah ya yadda cewa abin da Allah ya ne daidai ya juya ya gaba sai ya ga ya samu sauki wa kullama kana al-abdu hasana dhanni billahi hasana raja'i lahu sadiqat tawakkuli alayhi fa inna Allah la yukhayyibu amalahu fihi al-batta kuma duk sanda bawa ya kasance yana kyakkyawan zato ga Allah yana kyakkyawan fata daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana mai gaskiyar dogaro ga Allah ya yadda cewa Allah ne mai masa komai to wallahi ya ce Allah baya eh, tabar da fatansa har abada fa innahu subhanahu la yukhayyibu amala amilin wala la yudayyi'u amala amilin Allah subhanahu wa ta'ala baya tabar da fatan mai fata a wajensa kuma baya yarda aikin wanda ya aiki saboda shi wa abbar an thiqa wa husnul dhanni bisa'a sannan wato eh, bisa'a wato ya zo shi eh, abu abu Ismail Harawi yayi abidi da kalmar thiqa aminci da da kyakkyawan zato ya amfani da kalmar yalwa fa innahu la ashraha lis-sadri ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به babu wani abin da wato eh, bayan imani babu wani abin da ya fi amincewa Allah da fata wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato kawo yalwa a cikin ƙirji da faɗaɗa shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce alam nashrah laka sadrak wannan ayoyin an saba su a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ayoyi ne suke kan dukkanin mutum dukkanin mumini idan ya samu tsanani ya samu wahala in dai ya haƙura ya bar wa Allah wannan to sai samu wannan yalwa alam nashrah laka sadrak ba mu yalwata maka kirjinka ba wa wada'na anka wizraka ladhi anqadha zahrak muka ɗauke maka nauyin nan da ya danne bayanka hmm. wara fa'ana laka zikrak muka ɗaukaka ambacanka to duk mumini yana kan wannan sunna hmm. idan ka dogara ga Allah abu ya dami ka kabar wa Allah to sai Allah yalwata maka kirjinka wannan kuncin sai ya tafi wato shine wannan ah, alfiraru mina diki ila sa'a eh, wato gudu daga kunci zuwa yalwa fikacen eh, waraja'an ka amince da Allah hmm. ka dogara a kansa kuma ka yi kyakkyawan fata cewa wato shi shine eh, fika ne tawakkali ka dogara ka amincewa Allah ka yarda cewa Allah shi ne zai isa maka sannan raja wannan fata ne na cewa abin da Allah ya aikata shi ne alkhairi a gare ka ba kuskure ba to idan kai wannan sai Allah ya yalwata maka zuciyarka ya ɗauke maka wannan nauyin da yake bayanka ya ɗaukaka ambacanka shi yasa inna ma'al fa inna ma'al usri yusra hmm. inna ma'al usri yusra duk sanda ake cikin duk sanda aka ga tsanani to a tare da tsananin hmm. nan akwai sauki dan saka ga tsani a bayan tsananin nan akwai sauki fa idza faragta fansa wala bika fargab shikenan kuma duk sanda ka samu faraga ka juya kai ci roƙon Allah kuma kai kwaɗayin cewa ubangiji subhanahu wataala zai biya maka bukatar kai fita da kai daga waɗannan abubuwa to wayannan su ne firarul amma guda uku uh, gudu daga jahilci zuwa ilimi ilimi na sani da ilimi na aiki wato mutum ya gudu daga jahilci na rashin sani kuma ya gudu daga jahilcin rashin aiki da abin da yake gaskiya na biyu ya ce eh, alfiraru minal kasali ila tashmiri hmm. mutum ya gudu daga kasala zuwa zage dantse ya gudu daga laziness zuwa hard work ya miƙe ya aiki hmm. sannan na ukun su shine gudu mina diki ila sa'ati ya gudu daga wannan kuncin na abubuwan da suka dame shi da abubuwan da suke bashi tsoro da musibu da suke kansa hmm. ga baki ɗaya caccara ya barwa Allah subhanahu wata'ala ya koma wannan yalwar ta mm. yalwar zuciya yalwar kirji mm. yadda zai shiga cikin ma'anar ayar alam na laka sadra to wannan shine firarul amma to sai ya ce faslon na biyu um, fasali qala ya ce wa firarul khassati khassa wa firarul khassa min al khabari ila shuhudi wa min al rusumi ila al usuli wa min al hududi ila al tajridi to gudun su kuma khasa waɗannan uh, wanda su ne muktasir ko an ce uh, um, faminhum zalimu li nafsihi wa minhum muktasid wa minhum sabiqun bil khairati su wannan muktasiduna su kuma um, su ne khasa su kuma menene uh, gudunsu, su yace min al khabar ila ila shuhudi bayan an gama wannan to sai a zo mataki na gaba shine gudu daga wato imani ta hanyar jin labari zuwa imani ta mushahada um, za a yi bayani kamar uh, ya kawo misali a gaba na sai na ibrahim za, a yi bayani akwai abin da za a gaya maka yanzu idan uh, in na zo na ce maka ai na siyo sabuwar mota tana waje ka yadda mm. saboda ka san ban maka karya ba mm. amma in ka je ka ganta da idanka mm. yadda tafi mm. ko ba haka ba wannan ba shakka kake ba eh. ka yadda cewa ba ƙarya ne ba ka yadda ka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu kai imani to wani bayan wannan yana so kuma ya daga daga nan ya gani da kansa don ya ƙara nutsuwa kamar yadda sai na Ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah ka nuna min yaya kake raya matattu yace ce awalam tu'min Ibrahim baka imani bane cewa ni ina raya matattu hmm. ya ce bala walakin liyatma inna qalbi ya ce wallahi na imani Allah amma so nake raina ya ƙara kusuwa hmm. aka nuna masa hmm. ya gani ya ƙara samu nutsuwa to shine wannan firarul khassa wato daga habar ila shuhudi wa min rusumi ila usuli kuma gudu daga alamomi da wato Eh, zane da alama izuwa asali gudu daga abin da ke zahiri izuwa haƙiƙa yanzu kamar yadda imam al-ghazali ke faɗa cikin ihya ulumuddin dukkanin ibadar da Allah ya rubuta a shari'a an gaya mana da zamu yi ta a zahiri kuma an gaya mana cewa gaya abin da ake nema da ibadar nan akwai haƙiƙa da ake nema hmm. ai Allah cewa ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun gashi um, an, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wani suka gabace ku dan saboda ku ji tsoron Allah ku takwa ashe gayar azumi ba yi ake da yunwa ba Allah ba ba yunwa kai yake bukata ba Allah ba kishirwa kai yake bukata ba dan baka ci abinci ba dan baka sha ruwa ba dan baka sadu da matarka ba babu abin da ya karawa Allah amma wannan azumin da aka yi hmm. hanya ce abin da ake nema ka ƙara jin tsoron Allah hmm. to shi su hasa suna ƙetare zahirin zuwa hakika wato suna aikata azumin amma sun san cewa ba yunwar ce makasudin azumi ba takwa ita ce makasudin azumi an gane sallah an ce ga yadda ake sallah ga yadda za ka yi awwala in ka zo sallah ga yadda za ka yi kai kabara harrama kai fatiha kai sura kai ruku'u ka dago hmm. daga ruku'u kai sujada duk wannan an yi hmm. amma sun san cewa abin da ake nema da sallah ba kawai ka tashi ka biƙe kai ruku'u ka daga kai sujada ba abin da ake nema khushu kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'una su ne suke rabo wato gayar sallar abinda ake nema a cikin ta wannan tsoron Allah da wannan kaskancin da kai ga ubangiji shi ake nema in kai sujadan nan ka kai goshin ka kasa ba wai kaiwa kawai ka go ka a'a haƙiƙar kaskancar da kanka da ibada da bauta da soyayya ga ubangijinka subhanahu wata'ala hmm. hmm. an gane ko to haka yanka aikin hajji an ce ga ka soke rahumi ko ka yanka eh, saniya ko ka yanka rago ai Allah cewa lan yanala laha wa wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ai tsokar abin da ka yanka da jininta baya zuwa wajen Allah subhanahu wata'ala wannan duka rusum ne ka yanka wannan shine rasmi alama ne yadda aka ce ka yanka nan za ka yanka ga yadda ake yanka ka yanka amma ba yankan ake ba naman da jinin baya zuwa wajen Allah abin da yake zuwa wajen Allah a takwa hmm. shi ne yake zuwa wajen ubangiji eh, subhanahu wataala to su hasa sun fahimci wannan saka suna guduwa daga rusum ilal usul amma ba ma'anarsa cewa sun ajiye zahirin shari'a ba kamar yadda wasu kamar yadda bayani zai zo kamar yadda wasu suke um, suke ganin wai ai sun yi wasuli ba sai sun yi sallah ba ba sai sun yi azumi ba can da dama abin da ake nema shine takawa su sun kai wannan wurin kamar ma kasha sun kai suka ba sa bukatar ibada ba wannan ba a'a ma'anar eh, gudu daga rusum ilal usul ana aikata zahirin amma an san cewa zahiri ba a nan aka tsaya ba aikin zuciya shi ma yana nan akwai ibada ta zuciya sannan ya ce wa minar hududi ila tajridi daga kuma gudu daga rabon zuciya izuwa kakkaɓe zuciya daga dukkanin wani abu ba Allah ba. Ya ce, ya'ani annahum la yardawna an yakuna imanuhum an mujarradi khabarin. Ai, wa'annan hasa ba su yadda cewa imaninsu ya zama kawai daga mujarrad din labari ba, hatta ya tarra hu ila mushahidatil mukhbar anhu. Har sai sun tsallake daga wannan sun daga izuwa mushahadar abin da aka ba su labari da shi al-mukhbar anhum fa yadribuna tarqi min ilmi al-yaqin bil khabri ila ayn al-yaqin bi shuhudi suna neman su daga daga al yaqin wato ilimi na yaqini da suka ji daga labari ila ayn al-yaqin zuwa abin da su gani eh, bi shuhudi na mushahada yanzu misali a Qur'ani an ba da labari an ce ga yadda Allah ya aikata da Fir'auna ko ga yadda Allah ya aikata da manzanninsa da bayansa salihai ko ga yadda ya aikata da mutane azzalumai <coughs> wannan dukkanin mu mun yi imani da shi kuma sai Allah ya ce ita sunnar Allah ba ta canzawa mun yi imani da shi to sai ka zauna wani in ya karanta shi kenan ya imani wani kuma bayan ya ji wannan sai ya tsaya ya dinga dubawa sai ya ga ai ga wane azalimi da ya halin fir'auna ga yadda Allah ya dashi ni na gani hmm. ko kuma Allah ya ce idan kana kyauta zai ƙara maka ko wa ifta azana rabbukum la in shakartum la azidannakum hmm. ubangijin ku yayi wannan wato shelar ya ce idan kun gode min ni kuma zan ƙara muku hmm. kai imani sai ka tsaya sai ka kalli wani sai ka ga ga wani nan Allah ya masa baiwa ya masa ni'ima hmm. ya gode wa Allah yana aikata abin da Allah ya ce aikata da wannan ni'imar kuma Allah ya ƙara masa wannan ganin da kai da idanka ya ƙara maka imani ko ba haka ba gashi ka yadda sannan kuma sai ka zo ka gani a hakikance hmm. wani ya aikata abin nan da Allah ya ce aikata kuma Allah ya masa abin da ya ce zai yi hmm. to ko kuma abin da ya tsallake wannan ma sai ka zama kai da kanka ka ce bari in jarraba ga ni'imomi da Allah ya mun bari na gode masa ya zan gode masa sai ka gode masa cikin neman nan hmm. da ka gode masa sai ya kara maka to ai kaga wannan yafi ma wanda ka gani a wajen wani ko kai ka gani a wajen kanka ka gani ka tabbatar wannan kuma shine haƙƙul yaqini saka hmm. akwai ilmul yaqini hmm. akwai ainul yaqini akwai haƙƙul yaqini a ranar lahira yanzu a nan duniya dukkaninmu ilmul yaƙini mun san akwai aljanna mun san akwai wuta Allah ya faɗa mazansa ya faɗa mun yi imani idan an tashi daga kabari an zo wajen da ake hukunci kowa zai ga wuta da idansa kowa zai ga aljanna da idansa hmm. to wannan kuma kaga an zo ainul yaqini idan ka ya nuna maka hmm. ko ba haka ba to idan an gama hukunci aka ɗauki ɗan wuta aka jefa shi a wuta aka ɗauki ɗan aljanna aka jefa shi a aljanna to wanda ya shiga aljannan nan shi kuma yanzu ya samu haƙƙul yaƙini ta hmm. tabbata ba zancen na gani bane a'a ka ma shiga ciki ka shiga cikin ta ka ji yadda take wanda ya shiga wuta kuma ya shiga cikin wuta ya jiga ko ya ce eh, eh, latarawunnar jahima thumma latarawunnaha ainal ne haka yace musu ce za ku ga wutar jahannama hmm. kuma za ku ganta ainal yaƙin za ku ganta da idan a cikin waƙiya kuma yace me yace eh, wa amma in kana minan al na dalilin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahuwa haqqul yaqini wayannan an jefa sa jahannama lokacin sun shiga wutar jahannama sun fara shan tafasasshen ruwanta an fara dukan su da haƙoran wuta sun ji azabar wannan ai wannan kuma haƙƙul yaqini kenan ba hmm. zancen labari hmm. ba zancen na gani hmm. ko na ji an shiga ciki to um, shine yace su wa'annan khasa sukan suna so su tsallake daga khabra ila shuhudi su tsallake daga ilmul yaqini izuwa ainul yaqin su gani kama talaba ibrahimul khalil kamar yadda sai na ibrahim salawatullahi wa salamuhu ala nabiyina wa alaihi um, tsira da macin Allah su bace a gare kan manzon sallallahu alaihi wa sallam um, e, e, kamar yadda ya nemi zalika min rabbihi yadda ya nemi wannan daga wajen ubangijinsa if qala yace rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna kalbi hmm. ah, kamar yadda muka yi bayani ai talaba ibrahimu alaihi salam an yakuna li yaqin iyanan wal ma'lumu mushahadan ai annabi ibrahim ne ma shine wannan yaqinin nasa da da yake da shi so yake zama mu'ayana ya gani ya gani da idansa cewa abinda ya riga ya san shi amma yana so ya gani ba shakka yake cewa Allah na raya mace ce ba ya sani amma so yake a nuna masa ya gani dan so ya mm. samu nutsuwa mm. shefal maratibu thalatha martaba guda uku ce ilmu ya yahsulu anil khabri ilmu yaƙin ana samun sa daga habar Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya ce to ke na yi imani mm. duk abin da aka ce Allah ya ce annabi ya ce an tabbatar da wajen alaihi kuma zana to an yi imani ba da can shakka wannan ilmu yaqin ne ka tabbatar cewa in dai Allah ya faɗa ko manzon Allah sai alaihi ya faɗa wannan gaskiya ne hmm. kamar yadda aka samu wajen sai na bukar asidik Randa mazala da manzon Allah ya yi mai raji ya zo sai wani cikin munafukai sama abubakar ya ce yanzu abubakar ka ji abin da sa'ibin yake cewa ya ce wai cikin dare an ɗauke shi an kai shi baitul maqdis daga baitul maqdis an dauke shi yayi sama ya je ya yi munajati da ubangijinsa hmm. yanzu ka yadda sai ce a ah. sai ce in dai ya faɗa na yadda hmm. ya ce yaya zan yi imani cewa mala'ika yana zuwa daga sama yana kawo masa wahayi daga wajen ubangijinsa sannan ne shakka cikin wani abin da zai faɗa to wannan ilmu yaƙin ne bai gani ba amma ya yi imani ya gaskata saboda manzon Allah wannan kuma haka ya kamata kowane musulmi idan an ce Allah ya ce annabi ya ce ka samu ilmu ya yaqin ka gaskata hmm. to ainu yaƙin kuma shine gani da idan ka ba dan kana shakka a wannan ba amma dan ya ƙara maka imani hmm. ya ƙara maka nutsuwa ya ƙara maka tabbatarwa shi ne ke bada misali kisoshin da suke faruwa a Qur'ani da alƙawura na Ubangiji wanda ya aikata kaza za mu ba mu bashi wanda ya aikata kaza ga sakamakonsa idan mutum ya ya ya ya saba min ga da zai kare idan mutum ya bi iyaye ga abin da zai samu idan mutum ya ya ya saba mahaifinsa ko ya saba mahaifiyarsa ga yadda zai kare duk wannan to sai ka tsaya ka dinga duba ka ga wani da yake misali marowaci hmm. Allah ya bashi arziki kirwa ya yi kare wani mai girman kai wanda yake jin cewa shi yana da dukiya ya wa mutane gori yana gani ba za ta kare ba ya yi kare me aka ce a cikin sassu kafi ko ya ce ya ce ah, fakana ah, ah, lahu samarun wa qala li sahibihi wa ana aktharu kamalan malan wa azzu nafara ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا yana ganin cewa ya nemi masa gori ya fi shi dukiya ya fi shi mutane yana har cewa yake shi kiyama ma ba za ta shi ba Mm. kuma dukiyar nan wato yana ganin wannan dukiyar da dukiyar casa wannan gonar tasa. yana ganin ta dawwama amma ya aka kare sai da ya tashi ya wayi gari asba yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha ya tashi ya ga Allah ya kifar da ita gaba ɗaya gonar to sai ka ga mutum nawa ne yau wai suna da kuɗi suna cinkaho suna wa mutane girman kai gobe hmm. sun zama talaka ko ba haka ba ka gani a rayuwar ko hmm. to wannan ganin ya kara maka gaskiya da wannan Allah ya faɗa wannan labarin na social kafi ba wai ya fara labari ne dan don hmm. a'a a kowane zamani za ka ga irin akwai irin waɗannan mutanen sun care dukiya su ne wa mutane gori sai mutane girman kai suna tafiya suna gani kamar dukiyan nan ba za ta kare ba sun tara ta ba iyaka hmm. rana ɗaya sai su tsiya ce sai ka ji mutum gidansa ba bai mallaki gida bai mallaki mota ba ya zo yana roƙo hmm. to wannan wannan ainul yaƙin ne an gane wancan kuma ilmun yaƙin ko kuma ka ga mutum yana da shi kaɗan a cikin kaɗan nan ya ɗauka yana bayarwa ya bayar kana ganin ya mace wannan da bashi da kuɗi zai ɗauka ya fita shi sai ka ga Allah ya ninka masa ya ninka masa ya ninka masa ya arziki. Hmm. Saboda me? Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum man ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira kai imani sai ka gani ainihin da ne to sai kuma ka ce kai bari ni ma dan abin da nake da shi bari na je na yi hmm. bari je taimaki maraya bari je taimaki miskini bari je taimaki dan uwana hmm. kana yi sai kaga arzikinka ya karu to ka ka shiga kuma hakuri da ne kai ka gani da kanka ka gani ko kuma aka ce maka mutumin da baya biyayya ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa ga yadda zai kare hmm. ka yadda sai ka tsaya ka ga wani bai mutunta mahaifinsa kuma bisa ga yayi kare hmm. kaga kuma wanda ya bi yayi kare kaga wani ani laƙi ne hmm. sai kai kuma kace bari na jarraba hmm. ne wa mahaifina biyayya sai ka ga yadda rayuwarka ta zama sakamakon biyayya da wa mahaifinka wa mahaifiyarka to ka kai ma ka samu ka wato su wayannan hasa ba sa tsayawa akan kawai sun ji sun haddace Qur'ani sun karanta a'a suna kokari su duba sai amuli. har su samu wannan eh, shine eh, wato eh, gudu daga um, habru um, izuwa shuhud shine ya ce um, martaba uku ce ya ce ilmu yaƙinin ya hasulu anil habri shi ibn yana samu daga wajen daga samun daga aya ko hadisi thumma tatajalla haqiqatal mukhbar anhu lil qalbi aw al basari hatta yasiru al ilmu bihi ayn yaqin sannan haƙiƙar abin da aka baka labarin nan sai ya zo ya ɗaukaka a kan zuciyarka ko idanka har sai ya zama a wajenka ainul yaƙin shi ruhu wa hufai sai haƙa yaƙin sannan kuma sai ka zo ka shafa da kanka kai da kanka ka ji a jikinka to sai zama haƙo yaƙin hmm. fa ilmu na bil jannati wan naril an ilmu yaƙinin ai ilimin da muke da shi yanzu na cewa akwai aljanna akwai wuta ilmu yaƙini ne ba mu gansu ba fa idza usrifatil jannatu lil muttaqina fil mawqif wa burizatil jahimu lil gawin wa shahaduhuma iyanan kana dhalika aina yaqin lokacin da aka bujiro da wutar jahannama lokacin da aka kusantar da wutar jahannama eh, aka kusantar da aljanna uzurfin jannati aka kusantar da aljanna ga mutaquna masu tsoron Allah a cikin a wajen matsaya inda ake hukunci aka bujiro ga wutar jahannama ga waɗanda suke ɓatattu kowa ya gani da idansa to wannan sunansa mai ainu yake hmm. kama kala ta'ala kamar yadda wani yake cewa la tarawunnar jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqini za ku ga lallai za ku ga wutar jahannama kuma lallai za ku ganta wato ainul yaqin to fa idza dakhala ahlul jannati jannata wa ahlun narin nara fa zalika haqqul yaqin lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta wannan kuma haqqul yaqin wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim wa sanazidu dhalika idahan insha Allahu. idan ta haina idai kuma za mu ƙara wannan bayani insha Allah idan mun karasa idan mun ƙarasa wajen sa to wa amma qauluhu to sai faɗarsa ta karshe a cikin wannan eh, firarul ya yace wa min rusumi ila al-usul gudu da suke yi daga rusum wato alamomi zuwa usul fa innahu yuridu bir rusumi al ilmi wal amali abin da yake nufi da rusum shine zahirin ilimi da aiki yaya ake yin awala yaya ake yin sallah yaya ake yin azumi yaya ake yin zakka hmm. yaya ake yin hajji yaya manzo Allah sai duka zahirin shari'a maza Allah ya ce khudu anni manasikakum yace sallu kama ra'aytumuni usalli dukkanin ayyuka ibada mazan Allah sai sama yayi su yadda yayi an rubuta mana malamai sun gaya mana yadda ake yi sun gaya mana abin da yake kyautata su da abin da yake bata su da yadda ake yin su wa'annan duka rusum ne to ya ce amma usul kuma barkefi haƙa'iƙon imani wa mu'amalatul qulub haƙiƙoƙin imani da mu'amalar zuciya wa adwaqil imani wa walidati wa walidatihi da ɗanɗanan imani da ware jinsa abin da yake kwararowa zuwa zuciya fayya firru min ahkamil ilmi wal amali ila hushu sirri wal sirri lil sai ya gudu daga hukunce hukuncen ilimi da aiki na zahiri izuwa, hushu'in boye da sanin Allah subhanahu wataala a lokacin da kake sallah ya zama cewa ka kawo sallah yadda aka ce ka kawo ta amma hankalinka ba wai yana kan abin da yake zahiri ba yana kan ubangiji subhanahu wata'ala hmm. shi yasa ya ce qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una wa'annan wa'anda a cikin sallar su suke kushu'i saboda zaka iya yin sallah ka kawo ta a zahiri amma bata amfane ka ba Allah ce wailul lil musallina alladhina hum fi salatihim alladhina an salatihim abin sani alladhina an salatihim sahun wa'annan wa'anda suke wato eh, eh, suke rakkanwa ga hmm. bunan sallar su suna cikin sallah kamar nan ya tsaya ko To, wa'annan wa'anda suke rakon da suna cikin sallah amma hankalinsu yana wani wajen gashi sanda suke sun kawo zahirinta amma ta na cewa su saka kushu'i babu shi suna tanin wani abin ah, wani abin daban ah, saboda haka ah, ya ce sai su gudu daga wani hukuncin zahiri zuwa kushu'in sirri eh, dan eh, sanin Allah fa inna arbabal azaim azaim fi sirri la yaqna'una bi rusumil a'mali wa dhawahiriha ai wato ma'abota azama a cikin wannan tafiyar ta sufanci sufa ba sa wadatuwa da alamomin ayyuka da zahirinta wala min minha illa bi arwahiha wa haqa'iqiha wa haqa'iqiha ba sa ba sa kirga la tadduna ba sa kidaya komai a cikinta sai abin da yake ruhinta da hakikata wa ma لهم lahum تعرف ta'arruf ilahi da abin da yake tabbatar musu da wato sanarwa ta ubangiji subhanahu wata'ala wa huwa nasibuhu min al-amr kuma shine rabansa a cikin aiki kamar yadda manzan Allah sun ce wannan ku zai iya yin sallah ya zama ba abin da aka rubuta musu na rarra sai raka'a wani ma sai gwargwadon sujjada ko gwargwadon zama wato idan kai sallah gwargwadon tsoron Allahnka a cikin sallah gwargwadon ranar da ka samu a nan ka yi sallah azhar amma idan kai sallah azhar daga farkonta har karshen ta tunanin wani abu kake daban a lahira baka da wannan Ba ka da shi hmm. abin da ka kawo na Allah shine rabonka a lahira to so wa'annan hassa sun san wannan saboda haka idan sun tashi aiki wato sai su aikata aiki na jiki da kuma aiki na zuciya ya ce wannan kuma wato um, sanar ta ubangiji zuwa ta'ala la fara ƙasar amr ba ta nufin cewa mutum ya bar umarni kama ya zunnu qutta'u wazana da katu sufiya kamar yadda wanda suke yanke hanya da zindiƙe a cikin sufaye suke faɗa kun ga anan ibn ibn qayyim shi bai soki sufaye ba bai kuma ce sufanci laifi ne. amma wanda yake da'awar shi sufi ne hmm. yake jin cewa wai ai shi haƙiƙa yake nema ba ruwansa da shari'a ba ruwansa da sallah ba ruwansa da azumi wai yayi usuli su yi magana kai yace yace yace waɗannan ba su fahimci mai ma'ana saka nan da aka ce ai al-firaru min rusumi ila al-usuli ba ma'ana a watsar da zahirin shari'a ba hmm. a'a za a rike zahirin shari'a amma a san cewa gayar da ake nema ita ce wannan zuciyar ita ce wannan hakika amma hanyar ka zuwa wannan hakika ce wannan zahirin hmm. ai cewa yi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in baka yi sallah ba ina zaka samu wannan an ce an wajabta maka azumi la'allakum tattaqun sai ka ce kai zaka samu takawar baka yi azumi ba bayan gashi an ce wannan ita ce hanyar samun takawar wannan zahirin na shari'ar wa'annan sallolin wa'annan zikirorin wa'annan salatan na manzon Allah sun wannan istighfarin wa'annan ayyukan na zahiri da aka faɗa su ne hanyar ka zuwa wannan hakika shi yasa Allah ya ce ma yataqarrabu ilayya abdi mithli maftaraftu alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ai Allah ba za ka iya kusantar Allah ba ma sai da irin abin da ya wajabta maka kai hmm. to ya mutum zai ce kusa da Allah kuma ya watsar da shari'a dole sai ka san abin da Allah yake so kuma Allah ya ce ga yadda za ka yi kai sallah kai azumi kai zakka kai sadaka kai ka sada zumunci ka hmm. bi iyaye hmm. ka taimakawa dan uh, hanya duk waɗannan abubuwan da Allah ya ce ka yi to idan ka dinga yi salati zikiri ka dinga yi kana salati kana zikiri kana baqiyatu salihatu to lokacin ne zaka kai wannan haƙiƙar da zaka zo Allah ya soka fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha fa bi yasma'u wa bi yabsiru wa bi yabtishu bi yamshi wannan ba za ka samu ba sai ka rike zahirin shari'a sannan ka ƙetare zahirin ka nemi haƙiƙar abin da ya sa aka hukunta wannan zahiri. Zaka duk mutumin da ka ji yana cewa wai akwai wani abu shi kotu taklifi. Wai nauyi ana ɗaukewa mutum nauyi. Hmm. Yana kaiwa wani matsayi ya yi wusuli inda an ɗauke masa sallah. an ɗauke masa azumi an ɗauke masa aya to wannan wusudin ya yi wusudi zuwa kafirci ba zuwa musulunci ba kamar yadda malam zai faɗa um, a karatu uh, ina ganin uh, za mu uh, bar mu karasa wannan maganar yace bal yastakhriju minhum haqaiqal amri wa asrar al ubudiyyati wa al mu'amala ai wato abinda su um, hasa suke yi ba yarda shari'a suke ba a daga wannan zahirin sallah da azumi daga nan suke fita da haƙiƙar umarni da sirrin ubudiyya da ruhin mu'amala fa hadhuhu min al-amri hadhu al-alimi bi muradi al-mutakallimi min kalamihi tasrihan wa ima'an wa tanbihan wa ishara rabban da suke samu daga cikin zance shine rabban mutumin da ya san abin da mai zance yake faɗa hmm. idan an yi maka magana akwai wanda shi an masa magana ya haddace lafazin magana ya haddace Qur'ani zai iya karantawa ya haddace Qur'ani daga farko bakar zuwa na suke ya haddace ya iya zai karanta akwai kuma wanda ya san me Allah yake nufi da wannan maganar me yayi tasrihi me yayi ishara me yayi tambihi me yayi nuni hmm. wani zai karanta labarin ai annabi ga fir'aun nan da annabi Musa ya ji tarihi wani kuma zai duba duniya sai ga akwai wani ga wannan ga fir'aunan wannan zamanin ga wanda ke annabi musan wannan zamanin hmm. kuma yana gani an gane ko kuma wannan aiki wani zai ga zai ga labarin karunu yadda Allah ya da shi zaka ga ga karunan wannan zamanin ya tara dukiya babu iyaka amma in an ce masa ya alhari sai ce ai shi wannan iliminsa ne ya bashi dabararsa ce ta bashi wannan karuna ne Mm. inda makoci tuhu ala ilmin indi haka yace ai wannan dukiyar an bani ita akan ilimi nawa akwai masu ce kai na je na wahala ta nayi yi karatu na na samu kuɗi na kawai wani mutum ya zo ya ce da bashi ba zan bayar ba to wani halin karo ne mm. to yaya Allah ya kare shi fa hasafna bihi wa bi jari'il arba. Allah zabke shi zabke kasa da shi da shi da duk gidansa ya zabke to irin wannan eh, shine bambancin eh, wanda yake tsayawa kan rusu da wanda yake tsayawa akan eh, yake ƙetarewa zuwa usul lokaci yayi za mu tsaya a cikin wannan minar rusumi ilal usuli mako mai zuwa insha Allah za mu ƙarasa minal huduri ila tajridi sannan mu shiga firarul khasatil khassa ina ganin ma mako mai zuwa insha Allah za mu shiga babi a manzari na farko an wuce firar za mu shiga wannan manzilin manzilin riyada jaijar ah, Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya amsa mana Allah ubangiji ya sabar da muka yi daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ubangiji ya yafi mana salati goma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا